Calum, calum. Barka da warhaka 'yan amu kuna sauraron shirin labarun matasa a harshen Hausa wanda studio Kalangu ke gabatar muku a kowane sati a cikin mintuna takwas mai gabatar muku shirin Aisa Madu ina tare da Rabi mai Kano. Barka da warhaka Rabi. Barka ka dai Aisa, sawaya kike? Da dama Rabi yau na gani sai tsille-tsille kike me muka kamu abokan matasa a cikin wannan satin namu. Aisa cikin wannan satin dai a yau ne ranar da kasashe suka keɓe domin su ba sada labaru muhimmanci. cikin wani rahoto matasan birnin ya mai sun gaya mana inda suke zuwa da su shirarar labaransu kuma a cikin takaitaccen labari za mu ji wani rahoto na matasan birnin maradi sun kwatanta mana illan da wannan liƙe iyakar da aka yi ta nigeria ta ja musu a cikin kasuwancinsu za mu kare wannan shirin dai da labarin wasan motsa jiki yau rana ce da aka keɓe da ake muhawara a ko'ina gaskiya ne aisa ka san abin da ke faruwa a cikin ƙasarka ko jiharka yana da kyau cikin wannan rahoton dai farida mamman ta je ta tambayi matasan birnin yamai ina ne suke tahiya domin su shurari labarin da ke birge su mu shurari wannan rahoton nata a wasu lokuta ta hanyar kafafen sadarwa na zamani idan akwai wani labari ana yada shi tana anan nake samun labarai si je suis à la recherche idan ina son in samu labarai ina sauraron radio ne ta hanyar nake samun labarai akwai talabijin a labarunsu na karfe 8 da rabi da yanar gizo muna samun labarai ta bakin waɗansu abokanai da suke samun labarai daga wasu ko whatsapp ko facebook sannan a wani karon ina sauraron radio da talabijin euh, To a isa gaya min ke ina nake tarin shirar labaru. haba rabi kin maida ni kamar dai wata tsohuwa don allah bari zoliyata ya zaki gane ni yarinya sabon jini sannan ki ce mini ni ma ina amfani da hanyoyin da yan uwana abokai suke aiki da shi kin sani wanga sati an keɓe shi ne domin canji yanayi a cikin ƙasashe na faɗin duniya matasa masu yaƙi da kare muhalli ba su da dama a wannan satin in gaya miki yau da sahe sun shirya wani jerin gwano daga nan place de la concertation a nan gaban assemblée zuwa place wifi nan gaban gaban ofishin ministan da ke kula da muhalli. Haka ne Rabi waɗannan matasa dai sun yi kokowa ne da illolin canji yanayi na ƙarin tursasan magabata da suka yi kokowa da canji yanayi. Sai mu saurari Sani Ayuba shugaban matasa waɗanda suke yaƙi da canji yanayi. Mutakenmu ba wai tafiya kaɗai ne ba, mu aiwatar mu kawo gudunmuwar mu ta hanyar aiwatarwa. Idan aka duba yawan itatuwa da matasa suka shuka, sannan aka dubi ƙasar da ta ta zaizaye aka farfado da sauransu da kuma makoma ana magana akan makoma cewa tana ga matasa kenan ya kamata matasa su fara gyaran gaba don kada su bar ƙasar da bata da amfani nan da shekaru hamsin masu zuwa. Za mu shiga a birnin Tawa inda ake wasanni na al'adu na labaru na goma sha bakwai wanda ake kira su kaɓe a satin da ya gabata. su dai wannan wasannin na su kaɓe na bana dai an an tsara su ne domin a yi faɗakarwa bisa kan mahimmancin rubuta 'yan mata lakol kuma da illolin da arman ƙanana ƙananan yara yake kawowa mu shurari wasu daga cikin matasan da suka halarci wannan wasannin a cikin su tare da wakilinmu abdullahi ausuk eh, mun ji daɗin abun gaskiya su kabe wasan yara ne na nijar da ma duniya gaba baki ɗaya balle da ake cewa a bar aurar da yara ƙanana kuma ya kamata a saka yara makarantar boko makaranta ita ce makoma ta gari wannan taro yana da matuƙar muhimmanci a gare mu saboda abu ne da ya shafi tafi yara da matasa sun zazzagaya a cikin jiha sun tafi keta buza ilela da dai sauransu a gaskiya abin ya taba mu sosai za mu shiga a cikin takaitaccen rahoton mu inda za mu yi muku firar liƙe boda da aka yi na nigeria fiye da wata ɗaya wanda ya zama sanadiyya na kawo ma matasa na birnin maradi matsaloli daban-daban. Haka ne aisa kayayyakin da suke kawowa da yanzu da ket suke samun su. ita dai wannan liƙe boda da aka yi ta maida kasuwancin su baya Ƙarin bayani cikin wannan rahoton na Muhammad Mamman. Zaune a ƙarƙashin rumfarsa kusan babbar kasuwar Maraɗi, Haiku wani matashi ne mai sai da 'ya'yan itatuwa da ɗanyun kaya. Dukan waɗannan kayayyaki wato timati, dankalin turawa da albasa mafi yawansu ana shigo da su ne daga makwabciyar ƙasa Najeriya. Waɗannan kayayyakin da ake shigo da su ta ɓarauniyar hanya, farashin su ya hau sama sosai kamar yadda Haiku ke bayyanawa. Mahiya abun da muka yi amfani da shi bisa kayan da muke saidawa na Najeriya. Lallai kwamdatar kanin aure. kai boda muna sai da kilon shi wa dala hamsin amma yanzu muna sai da kilon shi san kisan tumatir shi kuma kanin aure boda kwando muna sai da shi jaka hudu jaka biyar dohere boda ya sa ana sai da kwandon tumatir jaka goma jaka takwas har sama ganin Wani fanni mai mahimmanci da lamarin rufewar iyakokin ya shafa shine fannin canji tsakanin sefa da nera. Suna da dama matasa masu wannan sana'a a kewayen tashoshin motoci na harkokinsu suka tsaya kamar Rabi'u da Larabawa. Dama kasuwar mu ta ta'allaka ne da Najeriya zuwa Nijar mu 'yan canjin naira. To sanadiyar rehebo da nan mun dan samu karancin zirga-zirga na ciniki daga kasuwancin naira zuwa sefa mutane ba su shiga kamar yadda kasuwa ke bada a da in ana shiga cikin kashi goma yanzu bai wuce kashi biyu ne ke shiga. Jamilu wani mai sai da wayoyin salula ne da sauran kayayyaki a cikin shagonsa a wajen sama harkokin sun sha da baya. Akwai abubuwa da dama wanda muke samu kai akai kai da mai amma yanzu dalilin wagga harkokin na boda komai ya rage karfi kwa saboda yanzu control yayi yawa bisa hanya ana wucewa mai amma control yi yawa gaskiya yana kawo mu cikas kusancin maraɗi da najeriya ya baiwa matasan garin da aka sani da kokari damar samun incin jin gashin kansu a fannin kasuwanci amma a kwanakin baya-bayan nan kasancewar iyakoki suna rufe al'amuransu sai ta kara tsananta suke yi to wanga lamarin Allah ya kawo mana saukin shi mun gode Muhammad Mamman amma ai sakin san har yanzu ba a san dalilin wannan liƙe wannan boda ba an tuka dai Allah ya kawo mana saukin shi kawai zamu ci yanzu kuma zamu shiga cikin wasannin motsa jiki sabon mushan kwallon mena ya ci wasan kwallon da ta hada kasar cote d'ivoire da ta niger ita da niger ta tashi da bugu biyu ita kuma cote d'ivoire da banza wannan wasannin an shirya su ne don wasan kwallon shan total na shekara 2020 halidu idrisa da aziz ibrahim su suka samu kaci wannan wasan da su. Haka ne a ƙetare babban dan wasa Lionel Messi ya samu tukucin ƙwararre dan wasa a shekara ta 2019 a ranar Litinin 13 ga watan Satumba babban dan wasa na FC barcelona za ta nemi kwallon kafarta na zinariya a karo na shida to in shin dai ba kuma ce ba da studio ga ya ce ku duka a fara da zata shirya a nan ccfn jean rouge karfe goma da rabi na dare ko aisa haka ne ko Nan muka kawo muku ƙarshen shirin labarun namu na gode sauraron da kuka yi mana na gode gare kirabe sai mun sake saduwa a gobe idan Allah ya kai mu.